Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ƙara dawo muku inda na tafi hutun takaitaccen lokaci wato after na ƙara dawo muku a ci gaban kaɗan daga cikin muhimman abubuwa daga cikin tarihin jaruman nan da ake kira da Trikans. cans so inda a baya na yi bayani akan jarumi American, so yanzu na dawo domin in bayani akan takwar nasa wato jarumi sharukan). khan king of bollywood wato king of romance kamar yadda suka yi lakabi 1970s da 80s king of romance jarumi rajesh khanna to the 90s zuwa yau king of romance jarumi sharukan kinkan sarki mai dilwale dilhane leja hinge kuci kuci hotaye ka bi gush ka vegan muhabbatin manin iskan fana da dai shauransu so yau ma na ƙara zan waiwayi cikin kutse cikin kaɗan daga cikin tarihin jarumi sharukan muhimman abu na birgewa da kuma na tausayawa a cikin tarihinsa duk da a baya ga masu bibiya ta akan youtube channel ɗina na ba da tarihin waɗannan jarumai full kowane jarumi na faɗi tarihinsa Liverpool wannan ina ɗan ɗauko kaɗan daga cikin tarihin jaruman ne su ga waɗanda suke buƙatar full ɗin tarihin jaruman nan in kuka yi satin na gudu Hausa TV za ku gani na faɗi na yi tarihinsa a baya so in ku ƙara duddubawa za ku ƙara tadda tarihinsu wannan na ɗauko wasu muhimman abubuwa ne daga cikin tarihin rayuwarsu to gare ka wato king of romance sharukan shi dai jarumi sharukan kamar yadda kuka sani shi ya kasance ɗan kabilar punjabi ne kuma shi ba ɗan kowa ba ne domin kuwa uwa da uba nasa da wani dangi nasa ba su yi fim ba ko so ɗaya baya ga haka kuma shi iyayensa ma ba masu kuɗi ba ne to wasu muhimmi daga cikin tarihin rayuwar sharukan akwai jarumi sharukan ya auri Gurikan a 1990 wanda bayan aurensa da ita da shekara biyu sannan ya faɗa masana'antar shirya fina-finai ta indiya wanda a lokacin da ya faɗa ya faɗa a 1992 wanda da fim ɗin shi na farko mai suna dil ashinahai dil ashinahai fim ne wanda jaruma hima ta ɗauki nauyinsa wanda a lokacin Hema Malini tana da script film ɗin Dil Ashina Hai film ne akan mat film ɗin Dil Ashina Hai jaruma Divya Varati ce character film ɗin so lokacin Hema Malini tana tunanin jarumar da za ta yi casting jarumin da za ta yi casting a film ɗin sai rannan ta fito daga wanka ta zo falo sai aka sa wani series film film ɗin gidan TV sai ta ga sin ɗin jarumi sharukan sai ta ga ya burge ta wannan jarumin ai ya cancanta yi deserving ya dace da wannan role na fim ɗinta mai suna dil ashinahai sai ta ɗau namban manajan gidan tibin ta kirawo shi take gaya mashi akwai fim ɗin ku da kuke sawa mai suna kaza akwai wani yaro ta dai kwatance aka ce eh wani ne ta ce to tana son ganin sa ya zo ofis ɗinta ya same ta lokacin da aka wa jarumi sharukan cewa jaruma hima malini tana son ganinsa abin ya gigita shi ya kiɗime a rayuwarsa saboda bai taɓa tunani ko zaton cewa ba zai taɓa ganin wani ɗan fim a duniya balle kuma jaruma shahararriya irin hima malini su lokacin da ya je ofis ɗinta da ya ganta kafin ma ya iya buɗe baki ya magana ya fi ƙarfin minti biyar yana tsaye ya kasa kujewa kuma har sai da ta yi mashi magana shi abin imagination kawai gani yake kamar a mafarki kamar kuma gaske wai yau shine a rayuwa zai iya ganin wani ɗan fim bali wannan babbar jaruma da duniya ta santa shi ta katsa sa take ce mashi akwai fim ta dil ashina hai gashi gashi ya cancanta za ta sa shi a aikin kuma aka fita shooting dil ashina hai sharukan ya bada abin da ake so daraktan fim din shi ma nan take casting dinsa a fim din shi mai suna diwana wanda shi ma still dibiya barati ce a fim din da jarumi shi kafir so bayan sharukan ya wannan fim din ya zo ya yi fim din bazigar bayan bazigar ya zo ya yi dar to ya ce shi fim ba wai ya fara fim ba ne don ya yi suna ko duniya ta san shi a rayuwarsa ya fara fim ne don ya samu kuɗin da zai magance wasu matsaloli a rayuwarsa na farko matarsa da yake tare da ita wanda ta yi sadaukarwa ba wanda take so sai shi a duniya bayan ita 'yar masu halici na biyu yayarsa wacce tana da taɓin hankali wanda kamar gado ne suna da kansa ta jini wanda ita ta kashe uwa da ubansu su kuma ya taso a hannun yayarsa ta ɗauki nauyin gwagwarmayar sayi karatun satin daga firamare secondary school har zuwa university har yi digirinsa guda biyu ita yayin sa ita ta ɗau nauyinsa sannan har ta zo ta haɗu da wannan lalura irin yadda mahaifansa suka haɗu da wannan lalura wato ta kansar jini har ya taɓa mata ƙwaƙwalwarta to sharukan ya ce bai da sama da waɗannan matarsa da yayarsa kafin lokacin da allah ya ba shi haihuwa ya samu akwai babban ɗansa aryan akwai sohana akwai abraham so ya ce hakan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa duk kuɗin da ya da sunan da ya a duniya ba zai iya yi wa matarsa kishiya ba wato ba zai iya ƙara wani auren ba sabida ranar da ta yi masa to kun ji kaɗan daga cikin muhimman abubuwan jarumi sharukan wanda jarumi sharukan in ka cire jarumi dilif kuma ba wani jarumi a bollywood da ya kai shi yawan faya award wanda shi already sa'a ce ke tafa da shi tunda duk jarumin da ya zo dama ko iyawa ba ta kafa mutum a masana'antar bollywood haka a kannywood sai abu ɗaya ko kana da wani ko kuma wani naka ya san wani ko kana da kuɗi ko kuma kana da wani babba a masana'antar daga bollywood har kannywood ya kamata kuma mu sani cewa duniya yanzu kai ya waye musamman ma ta ɓangaren youtube youtube da ba ruwansa da yau wannan jarumin shi aka sani za a yi wa fim in aka yi mashi duniya za ta karɓi fim ɗin youtube ba wannan ne ba youtube ba ruwansa da wannan shekararsa ɗari a masana'antar shirya fina-finai wannan shekararsa ɗaya ko kuma kwanansa ɗaya ba ruwansa da wannan da wanda ya shekara ɗari da zuwa masana'antar shirya fina-finai da wanda ya kwana ɗaya tallin tal da zuwa masana'antar shirya fina-finai duk ɗaya suke a ƙarƙashin youtube don haka youtube ya zo da gata a gurin jaruman da duniya ba ta san su ba wanda in sun yi fim suka ɗora a kan youtube za a kalla za su yi suna kuma za su samu alkhairi so wannan ba ƙaramin ci gaba ne ya zo wa masana'antar dukkan shirya fina-finai ba so don haka muna matuƙar jin daɗi da zuwan youtube masana'antar kowane fim dan ba da ban YouTube ba ba za a san Umar na gudu ba da ba dan YouTube ba ba za a san KB International ba da ba dan YouTube ba ba za a san Hamisu Burika ba da ba dan YouTube ba ba za a san Adam Sicily Celebrity ba don haka muna godiya da YouTube da ba dan YouTube ba za a san Aitullahi Tage ba to YouTube mana gata YouTube mana gata sosai sosai so can ma haka bangaren Bollywood mutanen da duniya ta san su ta ƙarƙashin inuwar youtube allah ya yi yawa da su a can bollywood ɗin ma su don haka jarumi sharukan yana ɗaya daga cikin mutanen da ba su san wani ba kuma ba su da shi amma bisa iko na allah allah ya ce sai sun yi kuma gashi sun yi duniya ta san shi ya zama wani a cikin masana'antar wanda sun ce cikamakin bollywood mutum uku ne dilif kumar aminta sharukan suka ce har in baka san waɗannan mutanen ba mutum uku to baka san hindu film sinima ba dilif kumar ya yi zamani daga 1947 1942 ne ma zuwa 19 65 har 70 shi kuma aminta batai ya yi zamani ƙadaminsa ya fara da 1975 diwar da shole har zuwa 1985 sharukan ƙadaminsa ya fara sa'asa ta fara da 1994 93-94 tun daga fim ɗin dar har kawo yau to kaɗan kenan daga cikin tarihi jarumi sharukan yake cewa mutane suna titi kucan, ya kamata a ce ya ƙara aure musamman ma waɗanda suke ganin dangantakar shi tsakanin shi da jaruma kajol kamar cewa akwai wani abu ko ɗaya ba soyayya tsakanin su da jaruma kajol fati shakuwa da kuma dacewa a fim da ake hada su tare ya ce kajol ita kawarsa ce wanda yana da aminai a masana'antar mata wanda ba sama da su jaruma kajol sai jaruma juhi chula juhi chula wanda saboda tsabar amintakar su har bude kamfani suka yi tare suka yi furodusun fina-finai a ciki akwai irin su duplicate akwai irin su fihili da dai shauransu wanda tare suka yi da sharukan da jushi cula kajal kuma ƙawarsa ci sosai sosai so yake cewa shi abin da yasa ba zai ƙara aure ba duk da shi musulmi ne addininsa kuma ya yarda mashi zai iya auren mace ɗaya har hudu ya ce shi dalilin da yasa ba zai ƙara aure ba matarsa ta yi mashi ta yi mashi rana a rayuwarsa ya ce yana duban wani abu lokacin da ya auri matarsa na farko bai da kuɗi na biyu ba wanda ya san shi a matsayin shi na sharukan matar shi 'yar manyan mutane ce ta fito daga cikin gidan kuɗi ta yi turjiya ta dage ba wanda take so face sharukan wanda tana da manema wanda suka fito neman aurenta ‘ya'yan masu kuɗi ne wasu wasu kuma ‘ya'yan masarauta amma ta dage sharukan ɗin shi take so to shi kuma ya ga wannan ranar da ta yi mashi ba zai taɓa yiwuwa ya batta a tarihin rayuwarsa ba